tsananin zafin wutan jahannama da kuma ne zurfin wutan jahannama nan kuma waɗanda ke ciki a azan Allah bi zalim ne suke sha wani irin azaba suke sha a cikin wutan jahannama قال حدثنا عمر بن حفص ibn غياث ai an bayyana aljanna a targhib wa tarhib an bayyana aljanna da ni'ima da ke ciki saboda karfi hali da kake yi kana azumi kana sallah kana taimakawa kana zakka kana kauce ma haramun kana kokari kuma kana ibada kada ka taba tsammanin cewa wai kana wahalar kankare ga sakan yadda za a yi maka shine wani man kama makamar rabbihi janna tari guda biyu ma ba ɗaya ba aljanna ɗaya da duk abin da ke cikin ta saboda hakurin da kai baka samun Allah aljanna ɗaya da duk abin da ke cikin ta saboda karfin halakar da kai kana taimakawa bayan Allah za a baka guda biyu sa'an nan in an gama waɗannan kuma shi ke nan rayuwa ta kare za ka ce a'a da ba hai rayuwa tana tafiya ne bayan Allah na gari da bayan Allah azzalimai bayan Allah na gari an bayyana sakamakon su to azzalimai kuma fa masu ɗebe dukiyar da za su bar al'umma cikin halin kakani kayi masu yin abin da ke so waɗanda ba tsoron ana zukatansu da su kuma menene menene me za a wuce sakayya za a yi musu sai aka ce haddathana Umar bin Asif bin Biyan قال حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ranar tashin kiyama za a jawo ta a kawo tana da ragama guda saba'u na kan a kowane wajen linzamin wurin ragama ko inda za a kama a ja saba'u na alfa malakin ya turuna mala'iku dubu saba'in za su jawo ta jahannama su kai ta inda za a dire ta nan a saka inda za a saka a ci أعاذنا الله من النار ومن النار ومن ta قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عن المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذن الله صلى الله عليه وسلم يقول ناركم هذه وأنه تجاوب التي يوقد ابن آدم وتدخل كنا واحد جناجم iskar gasi da nan ne mai fantiro ne gawayi ne itace ne duk wannan wuta da kake gida ya hannunka ya shiga ciki ka shiga kuna din manzo Allah ya ce wannan wutan juz'un min sab'ina juz'an min har jahannama yace juz'i ne daya cikin juz'i saba'in ma'ana wutan jahannama a kasa ta gida zafin zafinta daya cikin saba'in din shine wannan wutan da ake amfani da ita har wutan kisra har suka ce wallahi in ka nuna ya rasu wallahi suka ce wallahi ya manzan Allah da a ce wannan wuta ta duniya ce ma kadai ai ta isa azaba kala fa inna ha kubilat alaiha bi tis'atin wa sittina jizba manzan Allah ce wutan jahannama ta fi wutan duniya da tsanani da azaba da tis'atin tis'atin wa sittina a cikin saba'in aka ce ɗaya aka diro da shi duniya da wannan wutan ake komai da duniya da wuta kulluha misli hadhihi قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي الزناد غير انه قال كلهن مثل حرها قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا خلف بن خليفه قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من تكون كسجي تare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sami awajibat sai ji faru فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي الوجوب أن السقوط أطاعت بنو أمر أميرا نهاه عن الحكم حتى كان أول واجب فإذا وجبت ذنوبها sai ce ta ma haza suka ji karan abu ya fi sai manzo Allah ce kun san ko menene wannan qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala hadha hajarun umiya bihi fi nari منذ 70 خريفا yace wannan dutse ne aka je ko shugaban jahannama shekara 70 yana direwa yana direwa shekara 70 bai kai karshen kasan mutan jahannama ba fa huwa na fi an-nar al-ana hatta intaha ila qa'riha yace yanzu dutsen shekara 70 dutsen na faruwa cikin wutan jahannama har yanzu bai kai karshen wutan jahannama kasa wutan قال وحدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره بهذا الاسناد وقال هذا وقع في أسفلها فسمعتم وجبتها يتي wannan dutse ya fadi kasa mutan jahannama shine ku fadi wasu قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال قال قتادة سمعت أبا نضرة يحدث عن سمرة أنه سمع أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ya ce waɗanda za su shiga wuta akwai wanda wuta za ta kama shi ne daga kafarsa ka a bai ko wa minhum man ta'muru ila ujzatihi al ujza ma'aqidul iza ma'aqidul iza in ka sa wando inda kake daure wannan menene mazaki din shine hujjar na wani wuta da za ta kai masa kugunsa wa minhum man ta'khudhu ila unuqihi wal wuta za ta kai har wuyarsa قال حدثني عمرو بن زراره قال اخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن سمرة بن جندب, جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه وأن الرواية ko kafarsa ko gwiwarsa wa min man ta'khudhu an-nar ila qudusatihi wani naqubunsa wa min man ta'khudhu an-nar ila tarkuwatihi wani wata za ta ci shi har wuyarsa قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بهذا الاسناد وجعل مكان حجزته حقوين duk ma'ana su haka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan babban naka da yake fama da kai na wahala da kai me wani amfani kai masa ranar lafiya ya ce zan same shi yana cikin wajen jahannama sai a fitar da shi saboda cikin tun da zai masa a sa shi wutar jahannama sama tafin gabarsa ke kuna amma kwakwalwarsa na kasa yana kafa da kwakwalwarsa a adana Allah mai ta babu babun nari ya ha aljabbaruna babin da ya nuna wuta jabbirai da mutakabbirai da azzalimai suke shiga wuta wal jannatu yadkhuluha ad-du'afa aljanna kuma rauna na ke shiga jabbirai sun zalunci sun yi fasikanci sun yi barna sun abin da suka yi duk suka saka al'umma cikin halin kakanin kayi su ne cikin zafi su ne cikin sauro su ne cikin yunwa su ne cikin wahala waɗannan kuma ba dukiyarsu ba ce ba arzikinsu ba ne arziki allah ya ba kasa al'umma waɗanda suke rike da jagoranci sun kasa yadda za a tafiyar da arziki don allah waɗannan za su isa tattalin arziki ci gaba arziki ne allah ba sa man fetur kasa fetur kawai da wani man fetur ɗin da naira biyar ake sayarwa yanzu naira sittin ake sayarwa naira sittin da wani abu me ya canza najeriya wutar lantarki aka samu ko ruwa ko asibitoci ko magunguna ko makarantu ko zaman lafiya ba abin da ya canza sai abin da ya lalace ina dukiyar da ke shiga ya aka yi da ita waɗanda dukiyar da Allah ya ba kasa sun kasa da za a kasafta dukiyar al'umma da daɗin rayuwa waɗannan al'umma su ne za su jagoranci ka samu yana samu sa'ada a samu cin daɗin rayuwa wannan kai ma ba zai dukiyar kasa da Allah ya baka su kasa da za ka santa ta jin in ba duke za su kawo sun sai da za su yi duk mai hankali in Allah ya baka sa dukiya ana gina kasa sa'annan kowa ya samu kwanciyar hankali ba abin da ya sauran gaba sai ka samu ka san yadda za ka yi kai karatu kai aka su karatu shi kenan ma'ana an takaita ma rayuwa an ɗauki ma nauyin rabin rayuwa abin da ya sauran ka shi kenan kai da kanka ka san cewa ran da kai ritaya ka gama aiki kai shi ko nawa ne sai wadatar da kai cikin rayuwa za ka biya kuɗin wuta za ka biya kuɗin ruwa kuɗin makarantar ƴaƴanka ga mutane ƴaƴa na firamare naira sun kasa biyan kuɗin makaranta ba kuɗi ba a hali komai ya ya kuma ka kai to ya rayuwa kuma sai a shiga cikin wannan hali ina rayuwa babu rayuwa ba yadda za a yi sai an samu al'ummar da za ta yi makasa jagoranci jagorancin da kasance take su da al'ummar da ke kasar ba suna jagoranci kasashen wanda ke su ba su ɗebi dukiya su kai su zabar su dawo kuma su sharaka al'umma cikin abin da ke akwai kuma sun fi shi yaushe za a taɓa rayuwa haka wa'annan al'umma da suke jagoranci in kasar ta zo ta rasa dukiya suna da tunanin yadda za a yi da dukiya cikin kasar ba to al'umma ta shiga cikin harkar kada kai shi yasa kowa na shakka ya gama aiki ya kana aiki ana bin karba shi baya bisan sarka sai ka da ya raza ba ka rabin rabin haka sannan shi ne zai shi ka ga haka ta kara ga suna karatu da su karatu ba to me zai hana me zai hana mutane su da dukiyar kasa wani iman waye da iman da zai ce ba zai ba zai da dukiyar kasa komai ana masa shekara ne zai samu ku tafi dukiyar kasa ku gina kasa ku gani kasa ta dino sai kowa zai shiga ba kowa ke sha'awar tara da kuma da kuke ba ma ku tara za ku je ku yi sayar يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتجت النار والجنة فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين wutan jahannama da aljanna suka yi jayayya wuta ta ce me yasa ni sai jabberai mutakabbirai azzalimai ke shigowa a cikina aljanna kuma ce ni abin waɗanda ke shigowa aljanna rauna na ne miskinai waɗanda ba su da cin yau ba su da yadda za su yi ba sa iya zalunci ba za su yi zalincin ba ba za su yi fasikancin ba ba za su yi komai ba su ke shiga aljanna shi ne suke jaye wutar da fali haka aljanna da fali haka fa qala Allah azza wa jalla li hadhihi sai Allah madaukakin sarki ya fada mutan jahannama An anti azabi anzibu biki man asha ke wuta azaba ta ce ko wanda daga dama zai masa azaba ke cikin ki zo sauka ne masa azaba ke wajen azaba وربما قال أصيب بك من أشاء وقال لهذه سألنا اسمع الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء كيف ما الجنة كي رحمة تاتي duk wanda kake son da jin kansa sai na kawo shi na saka shi cikin aljanna ja'ala Allah min ahli aljanna bi kulli wahidatin minkuma milkuha dukkan za a cika wuta za a cika haka Allah ce jahannama haka aljanna za a cika قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابا قال حدثني ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت النار والجنه فقالت النار توثق بالمتكبرين ان زابين ان انا لمن وجهي ان زابين انا سكر وقالت الجنه فما لي لا يكون الا ضعف الناس وسقط faru ne me yasa bai da ni ba mai shiga ba wanda zai shiga aljanna sai raura na mutane waɗanda ba su da yadda za su yi ba za su yi zalunci ba wa qala Allahu lil jannati anti rahmati arhamu biki man asha'u min ibadi wa qala lin nari anti azabi wa arhamu biki man asha'u min ibadi wa yakunu wa'idun minkum bilha kowanne ya ce aljanna za a cika amma wata za a saka mata duk abin da aka saka mata da ce halin mazi yau mana kullum jahannama halin talalaci wata kullum halin mazi a ɗebo a zalimai ta ce jefa halin talalaci da kullum halin mazi a ɗebo a zalimai a cewa har su kare fala tamtali fa ya tabu qadamahu alaiha sai Allah ya tura qadamahu alaiha fa taqulu qad qad ta ce ya isa ya isa mana ta jika فهنالك تمتلك ويزوى بعضها إلى بعض سي تنجس وتسوى قال حدثنا عبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا ابو سفيان يعني محمد بن حميد بن حميد عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنه والنار واقتص الحديث بمعنى حديث ابي زناد قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حماد بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنه والنار فقالت النار اوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنه فما لي لا يدخلني الا ضعفاء الناس wa saqatuhum wa qirratuhum qirratuhum wa'anda ba san abin da ba duniyar ke ciki ba ba yadda ma suna so su zaka ba su hanya ba ba san yadda za su yi turanci ba ba san yadda za su yi kwale-kwale ba ba abin da ke gaba su sai ibada قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول قد قد قد قد قد, قد وهنالك تمتلئ ويسوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا الله بايا عند قوة بايسا وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا أما الجنة الذي حلتمت أن قال قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتجت الجنه والنار فذكر نحو حديث ابي هريره الى قوله ولكليهما علي منهما ولم يذكر ما بعده من الزياده قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه يجي وتن جهنم وذات شيء بتناشوا هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى حارسي وبنجي الله مرة في سرقي يسكى قدمه فتقول قتل قتل قتل wajen kadamahu aure rishlahu malamai suka ce ahli sunna suka ce sai a bar masalan yadda take yi ya ya yake ya kafar take ya da ake nufi aka ce yadda manzo Allah fara sai ka faɗa don suka ce sai a masa tawili ya saka kazansa ya sa kaza sa menene da menene duk kowanne mene ne kaje ba abin da zai baka lafiya sai ka faɗi abin da manzo Allah ya faɗa yadda manzo Allah ke bara ala muradi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da qulu kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa idza bika kadistara وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض قال وحدثني زهير بن حرب لأنها من أحاديث الصفات وأحاديث الصفات معلوم اختلاف العلماء فيه علماء أهل السنة وعلماء وعلماء المعتزلة والأشعرية وكل كل عالم من العلماء له ما يقول أما الكلام الذي يسلم منه الإنسان نذكرها نقولها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما يتكلم بهذه الألفاظ يتكلم من بين صحابه أصحابه منهم العلماء ومنهم البدوان لا ما ما يفقهون كثيرا ومع ذلك ما زال ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشمئز من ان يدرك هذه الالفاظ ولم ولم يضيع وقتا لبيان معناها إنما ذكرها كما ذكرها وفهموه كما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك أن كما تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ورسوله قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عباد بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث شيبان قال حدثنا محمد بن عبد الله المسي قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء في قوله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول إما أن نقول يوم سوء على الزلفية أو حسب ما قدر أو حسب ما قدر أو نقول يوم نقول أو سوء على الزلفية يوم نقول لجهنم ranar da za mu faɗa ma jahannama halim da la'ati kin cika wata kulu hannun mazi ce akwai wasu a ko saura ba su cika bane ko sai a dai musu asuba fa akbarna an sa'id an sa'id an qatada an anas bin malik an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tazalu jahannam yurqa fiha wa taqulu hal min masih jahannam ba za ta bushe ba ana jefa azzalimai cikin ta tana cewa akwai kani da shauran azzalimai ina wa'anda suka yi kaza ina masu kaza kaza ina masu murbiya ina masu kaza ina masu nuna karfi hatta ya zaɗa rabbul izzati fiha qadamahu fa yanzawi ba'dha ila ba'd wa taqulu qad qad qad bi izzatika wa karamika wa la yazalu fil jannati fadlun hatta yushi Allahu laha qalban aljanna kuma duk ɗan aljanna za su shiga cikin ja'ala da Allah min sai ka ga shauran fili dama kowa duk wanda ka sani yana da filin sa yana da yana da wajen sa aljanna yana da wajen sa haka haka haka haka kowa sai aka zo aka waye gari wanda ya musulunta ya imani ya shiga sai shiga aljanna to sai shiga aljanna wajen sa na wuta yana wanda ya kafin sai shiga wuta wajen sa na aljanna yana to sai Allah ya halicci halitta da zai saka su aljanna amma wuta sai a rika saka su tana harbin mazi harbin mazi har Allah bai sarki ya dora kafarsa a cikin wuta yadda aka fassara kenan kalmar kadamahu aure zilahu in ka kauce ka yi ma manzon Allah gyara in ka shiga da hankali da azanci Za ka zaka zaka rasa imani sai ka faɗa yadda manzon Allah ya faɗa me manzon Allah in kana so ka fita lafiya sai ka ce yadda manzon Allah faɗa yadda manzon Allah ya yi burani a manufan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan ba wanda ya sai kawo asalci sai shiga a akwai wasu babuka ka shiga da asalci da ma'auni da dabara ba za ka fita ba sai ka fita sai ka yi da kowa yana cikin wa'annan babuka zancen da muka yi na hadisa ta zancen na aisha wannan matsala da imani za ka shiga ka tabbatar da tun daga farkon matsala har karshe ibtila'i ne daga Allah ibtila'i ne daga Allah don in kana tafiya tiriyar tiriyar tiriyar za ka zo ka samu kanka wani matsayi dole ka karanta mana na aisha ko da kwalla ko da bakin ciki ko da tafiya amma sai dai ka ji shi a cikin yau ko a cikin zuciya in ka ce za ka fito da shi matsayin da zai shi ya sa ta da al'amari ya mata ya kai inda ya kai ta ce baba ka ba shi jawabi mana ce to me zan ce wannan ya manzo Allah ne to me zan ce ta juya baba ki ba shi jawabi mana ya ce to me zan ce wannan kuma sai ne sai ta ba shi sai kuma duk wanda zaka dubar da shi a duniya ka sai sa Allah ce mai tawakkal Allah ya kuma baba ka ba shi jawabi mana ka san ba ka ce to me zan ce yanzu manzo Allah Allah bai bayyana shi ni mai ni abubakar mai zai iya mai sai ya zai iya kare ta juya ta ce mama ki bashi jawabi mana ki ta kare baki ce to me zan ce wannan ya to ya duk ya zaka ji a cikin ranka shekara shekara goma sha shida ko sha biyar da daɗi ba daɗi ko ga masa ta sauri shi ma ba daɗi yake karshe mai ta yi sai ta bani kuma tana ta koma ga wakilin ta koma ga wakilin kafin banda Allah ba wanda zaka dogara da shi ba duk wanda ka dogara da shi ba wa bayyana tawakkal Allah ya kuma to za ka ci ka kwalla a idanunka tausaya mata tausaya mata a gizuwa za ka yi fada a ji gani ba sai me sai me tilai ka kawo sai ka dau sai ka shiga cikin cewa da imani wannan al'amarin jarraba ce daga Allah shi kenan abin da iyayen suka dauka kenan suka tsira ita kuma ta zama matar manzon Allah duk darajar da matar da matar kana da ƴaƴa kamar da ƴaƴa kaza su kusa a baka za ba muna kuma wani za su ce kaza kaza kaza matar ka sun shi mai matar ka ita kuma ya za ta yi ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah har rabu da ma to ya kake son ta yi da kai matar ka ce matar ka kuma matar ka ce menene ka ce ha

ta ce ki tashi ki gode ki sumbaci goshin ki gode masa ce ba ta gode kowa ba sai Allah wani ya faɗa haka ya gani tilime sai ya kawo lafiya haka wani matsaloli su haka aya da sifat haka hadisi sifat in baka sai ba za ka yi tafiya a ciki ba to ka je a koya maka بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة خرد حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنه فضل الجنة قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال أخبرنا ثابت قال سمعت انسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى من الجنه ما شاء الله ان يبقى ثم يشب الله تعالى لها خلق مما يشاء الجنه ان الجنه زاسو شيغا جعلنا الله منهم سورا وجه يتي با اسامو وند زاشي الله يحلتي وتا حلتن da zai saka a ciki sai aljanna ta cika قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب وتقاربا في اللفظ قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش يسا كتي با اشيغا cikin ayatul sifat ko ahadithul sifat da hankali ba sai imani amma manzo Allah ya faɗa da aljanna kuma bata cika ba ce da aljanna da wuta ina ya cancanta a ce Allah ya saka kafarsa ba ka bane amma ka sai a halitta wata halitta a amma wata kuma yace hatta ya za'a rabu hatta ya za'a rabu izati kadamahu ba fi riwayatin rijlahu to sai me haka manzo Allah ya faɗa sai me kan sai manzo Allah kare Allah ne kan manzo Allah sanin addu'a ya kawo maka sai ka bari abin da ya faɗa ka ce ala muradillahi wa rasulihi la ala muradika anta gaskiya ko gaskiya ba in a da hankali za a shiga sai a ce to ai aljanna ce ba ta ake ba wannan magana to ba a faɗa ba saboda a jarrabin imanin ka za ka bada gaskiya ko ba za ka bada gaskiya ba irin da ba a shiga da asanci da ma'awi da wayo da me ake shiga da imani me manzo Allah ya faɗa abinda manzo Allah ya faɗa kenan ba zai taba faɗa ba sai daidai saboda la ya fi wani hawa to ya za mu yi gane a lallai ne sai ka fahimci komai ka fahimci komai ka zama Allah ke dole ka tsaya inda Allah ya tsaya da kai dole ka yadda cewa idan kana gani zuwa mil ɗaya ko mil biyu abin da mil goma ba ka gani ka haƙura kunnen kana ji mil ɗaya ko mil biyu abin da mil goma ba za ka ji ba ka haƙura to hankalin ka ne ka sake shi kenan sai ba yi mana dole hankalin ka ya gano komai dole ne hankalin ka ya gano komai ba su taɓa yi ba ba su taɓa yi ba قال eh. وابو قريب وتقارب في اللفظ قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامه كانه كبش املا وزال في رانا تاشر القيامه sai yan aljanna sun shiga Allah ya saka mu a cikin su yan wuta sun shiga a azan Allah minhu tsakanin haka sai a kawo mutuwa abinda yake ce zai ga cin daɗin ya dawo ran da kauce can hanyar da turo kaga an ga wannan abin ne kai tunane wancan ranar kai za a dawo sai ka rinka tunane sai su ne suka ce mara aiki ya kenan ashbaha shakki na al-maut mutuwa ita ce ne da kowa ya yi amma ba kan da ta zuwa kana shakka sai ran da ta koma ranar ta zama mutuwa amma da kama kowa ne zai ba ta zo kana shakka ko sai a kawo mutuwa ka annahu kamshun amla kama rabu rago ne karo zana kurebe fa yukafu bainal jannati wan nar sai a tsayar da wannan rago shi mutu tsakanin wuta da aljanna wattabaqa fi ba'd alhadith fa yuqalu ya ahla aljanna hal ta'rifuna haza sai a ce ya ku yan aljanna ko kun san wannan abin fa yashraqibuna wa yanzuruna fi suratul su daga kai su kalla ويقولون نعم هذا الموت إيه موسى ولا موت قال ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشركون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت ɗan aljanna sun san mutuwa ce ba ɗan wuta sun sani to me a yi ala fayyumar bihi fayyumba ta ce a je a yanka mutuwa mutuwa kan mutuwa ta mutu yau sai kuma ne eh ana kuma yi faru sa'an sai a ce ya ahalar jannati kulubun falamau ya kuyan aljanna da wama kenan babu mutuwa duk jin daɗi da kake kar maka ya faɗi wata rana ko mutuwa a'a kulubun lamau wa ya ahalar nari kulubun falamau ya kuyan da babu mutuwa azaba ke da gada a sun yace sai manzo Allah sallallahu ya karanta musu ayati ce wa anziru da su ka tsoratar da su yawmal hasrat ranar takaici da bakin da hasara in kubiyar da gama al'amari da gama su kuma kafai suna cin gabla ba sa ba da imani tunda ba su ba da imani ba za su je lahira za su gani wa ashara bi ila duniya yace duniya kenan suke wannan amma an zo ran ke nan komai ya fito fili eh? suke to yana ce an ce ya ahalar janna qulul lamauta ya ce wannan ba magana a faman su fi ha'adan nari wa da janna ba wanda zai taba shiga aljanna ya ta kisa qulul la mawta magana ta gama ba da bukatar ƙarin bayani to kuma wuta da aka ce ya ahalar nar qulul fala to ina ma na wannan kuma an san cewa duk wanda ya shiga wutan jahannama saboda sabab sanadiyar kafirci ya shiga ba zai fita ba amma akwai musulman da zaluncin da suka yi sun ɗebi dukiyar ƙasa sun zalunci mutane sun nuna musu bin karfi sun yi fasikanci sun yi fajiranci sun nuna jamberanci sa'an nan sai a waye gari ranar tashin alkiyama sun yi sallah shekara ɗari sun yi azumi sun kai mutanen garin su duk umara da hajji sun kai kowa da kowa ba shi kenan ba suna azumin litinin alhamis ba shi kenan in an karba ki sai a waye gari ranar tashin siya ba sai mutanen kauye su zo ya taba zama kaduna ya ci mana kaza ya bata mana kaza ya taba zama gwamna ya mana kaza ba a ɗeba duk aikin da kai na kwanan shekara ɗari kana sallah kana azumi kana kauce ma fasikanci kana kauce ma komai aiki ka an karba ɗari bisa ɗari sai a ɗauka a biya mutane duk ba su suka ana gamawa ko sai wata lokacin zamantattu ko wani sun fito da magare kuma muna shi bashi kuma muna da haƙƙi a kansa mu muna kaza kaza kaza mu ma mun kwana cikin sauro mu ma mun kwana ba ruwa mu waye gari ba kaza mu an ci mana dukiyar mu an kwace mana gonakin mu ai mana kaza kaza an zalunce mu ai menene kuma ranar Allah shine alƙali kuma haka ne tabbas ba wani alƙalin da za a bashi a ce ga abin da za ka yi ga yadda za ka kwana a'a dama ana wayewar gari nan shi kenan Allah ya girgije ka sa ya ce liman al-mulkul yawma liman al-mulkul yawma liman al-mulkul yawma ina wani ina wani ina su wani sai ka ce lillahi wahid al-qahhar tun daga nan barazana an gama barazana ba wanda zai daga iya yasa kai suka ce a'a bai ba yau na yau na kuma ala afwahihim hannu ya ce ni na je na karba ni na sa ni na yi kaza mun kai kuna mun kai ne mu shi ne sai wa'annan mu muna bin shi bashi to gashi na dukiyar sa ta kare ina gidajen da ya sai ingila ina kudin da ya kashe ina na abuja ina jirgin ruwa ina ya dukiyar da aka gida aka kai kaza duk an biya mutane ku za ku hakura ba shi da kowai a ranar lafiya yau ya shukur mafi yana biyu biwa da uwata za ta zo ubana da su ce ya dana ni na haife ka na yi wahala da kai da za ka za ka za gashi ai au tsoron gram daya maman ina ba ki bai san ke karya da abba gaskiya ne kai ne kaza kai ne kaza ni ne danki lallai kai ne dana na tausaya mu ina ba ka wannan gram ɗaya ni lissafi ya karya da akan wannan ba wasu ne za ce to nan, ba ka komai da za a dauka a biya duk ka da kai an karba an biya duk hajjin da kai umurar da kai duk ai a biya ka kuma suna da kaza shi to ya za a yi za ce to shikenan sai a ɗaya bu ayyukansu wani ya yi laifi kaza da za shi ta jihar saboda shi amma yana kai ka shi ka ɗauki kuɗin ka hau mota ka sai gida ka je ka tuna kaza ka yi kaza ba ka ji daɗin duniya ba sai a dauko wannan zai na shi a dora maka Allah ya kiya ba da kai za ku hakura ba gwamnan ku bane ba shugaban ku bane ba shugaban kasan ku bane ba menene bane ba malamin ku bane ba sarki ku bane shi ai yau ba wanda zai ga su wanda ka kama tura ga su ture ba zai yi mu ma muna fi shi bashi an zalunce mu an kwashi gonakin mu ai muna kaza ai muna kaza mu ba za mu hakura ba sai a kai wani ka su a dora ba ka karama su da ilimi su za su aljanna karshe sai a ɗauki mai shi a saka cikin wuta masu Allah ce tantiri matsiyaci da sai da masu Allah ya tsayar da su ya ce musu wane ne matsiyaci manil muflis al muflis fi na balla dinar al wala dinar wane ne matsiyaci a cikin ya suka ce mu ya abin da kuka sani matsiyaci shine wanda ba shi da naira ko fuska ko wanda ko fuska ko wanda la ba ba ligan gindi ba cin yau ba cin gobe amma ya lafuka ga motoci ga kwarfini suna takawa da karfin su ai wajen mu ba ba ba masiyarta ba inji za Allah ce to wannan ba shi ne masiyaci ba tataccen masiyaci tattirin masiyaci wanda zai zura na lahira da sallah da azumi da zakka da hajji da duk wani aikin alkhairi wanda aka karba mun da wanda ba a karba mun ko bala'i ya dafa amma sai a yi rashin sa a yasa a yi ya ci zanen wani ya sa ayi wani kaza ba da haƙƙi ba ya nuna fin karfi a kaza ya nuna fin karfi a kaza duniya da kake iya yin wannan sai a ɗauki ne ayyukan su na alheri duk a biya su sai an gama kuma ga waɗansu waɗanda ya zalunta suna da yawa najeriya na da fadi in ka zama gwamna ka tabbatar da kano miliyan goma ke karkashin ka mutum miliyan goma za su neme ka da aiki in ka zama gwamna ka sai da mutum kaza ke in ka zama gwamna shigawa in ka zama gwamna kaza balle ka zama shugaban kasar najeriya mutum miliyan da ke neman ka da haƙƙi a nuna min yadda za a yi ka fita da lahira sai ka bi Allah sai ka bi Allah bin Allah kuma sai ka saba masa zuciya son zuciya kuma saba masa ba zai yi ba saboda ka san duk wanda ya kafa gwamnati yana sauka da za a yi a sa a jefe shi a sa a masa mutunci shi sa kafin ka sauka sai ka tara dukiyar da za ka kare kanka da wannan sai ka tara cikin da za ka kare kanka da wannan in za ka sai fili ne a gidan rabi a kare ka za ka ka ba su sai da sha su je su kare ka za ka ba su za ka sai ta baro ne ka ba su su je su yi kaza duk wannan dukiya sai ka tara albashin ka ne manzo Allah ce sai a nemi duk aikin kar alheri a biya mutane kuma kuma sun zo ba ba da sanan aikin kar alheri ya kare sai a da laifin su suka yi ya yi fasikanci ya yi shigiyanci ya yi maimakon a sashi aljanna kai a sashi wuta amma dan ka zalunce shi sai a ɗauki laifin a ɗora ma shi yawa ya gari ba shi da laifin za shi aljanna mazala ce sai a ɗauki mutum a saka wuta mazala ce shi ne tantirin matsayaci shi ne ba wanda ba shi da kokon da shi eh. kuma eh.

da asabar manya da ba za a sai ɗebi dukiyar mutane ya azurta kan shi haramun ne ko halal ne sanadiyya wannan ɗeban dukiya da yi wannan yana kwanci asibiti ya mutu ba magani wannan ba makaranta wannan ba wajen lantarki wannan ba ruwa kowa ya yara. yana son shi kaɗai ya ji daɗi ya je gida gida a ko ya sai jirgin ruwa ko ya je amurka ko ingila ya sai gida ya aji da dukiyar mutane haƙƙin mutane sai zai ce allah na tuba sai shi kowa sai shiga gwamnati sai ya ɗaya sai ce Allah na tuba bukatar da sai ka ce Allah na tuba ya zama shi da wasanni Abdullahi dan Fodi ya faɗa a cikin ziyarar ya ce sai a kawo shi ya taɓa yi gwamnati ya taɓa yi menene ya taɓa yi menene duk dukiyar da ya kwace sai a kawo a cire shi a kai bai kimani a bar shi abin da zai ci shi ne mai ma'ana gidajen nan da ka shi an kasar shi an sayar duk an zo an kawo su ina ne ɗin shi a kawo su ɗin a ce duk a biya kowa hakkinsa ma'ana dukiyar kasa su ba dukiyar mutanen birni ba ne har mutanen kano da suke tagayyara saboda ba ruwa ba noma ba taki ba wuta ba kuma ne ne duk hakkinsu na ciki sai an tsayar da mutum a masa kisa yau sai an dawo da duk sa'ana ce mai girma ko ko shugaban kasa ko ko kwamishina ko kansila duk duke sai ka kawo ya zai gina saba da jin daɗi sai girma ka yadda kowa ya shi jin daɗi sai ke ma sai an kwashe kuɗi duk an biya girma kai haka nan sai hadar bas albashinka da alawar ɗinka in kasuwanci kuke so ka sabu kan kujerar ka je kai kasuwanci ke sa wannan tuba da za ka yi tsakaninka da Allah ne ka zaɓi ka yi sabo tsakanin ka da Allah ka zo kai nadama ka tuba ba za ka koma ba in Allah ya ga dama zai gafarta ba sai suka ce kun da ya guda uku ne ne da Allah ba ya shiga a ciki ne da Allah yana abin da ya ga dama a ciki ne ma'ana ne inda ka cuci kanka kai ka cuci kanka ba Allah ba ku tsakaninka da Allah in Allah ya ga dama ya gafarta ma bai ga dama ba tsakaninka da dan uwanka sai in shiya ya fi maka Allah ba ya shiga shi ba sai in shiya ya fi maka dalilin bai ya fi rukun shi yasa za a zo ranar lahira a kama ka sanadiyar da su da kai a ɗauki aikin ka kai kudin sa ka kudin su ka ɗeba naira ko dala ka je ka ji daɗi yadda kake so to babu su a lahira da me za a kanya kana sallah kana azumin litinin da alhamis sai a ɗauka duk a biya su an ɗauka duk a biya su ba ka da aikin ko ɗaya da za a kyale ka da wannan kaɗan ya ishe ka azaba sannan kuma ga waɗansu suna bin ka bashi sai a ɗauko laifukan da suka yi wani ya sha giya da za a sa shi da kai ka zalunce shi a duniya an ɗauki laifin an ɗora ba akwai kaskanci sama da haka wani abin a yi abin a gani da suke kaskanci ne wanda ya sa ke ganin al'amari da sai sa na ɗauki za su a shi sa duk abin da za ka yi zama duk abin da za ka yi kauce ma abu biyu ka kauce ma shirka inna allaha la yaghfiru an yushraka ka kauce ma hakkokin bayi Allah ba ya shiga ciki sai wanda ka zalunta ya yaƙi ba sa'annan Allah ba da sarki tsakanin ka da shi kai ne da ka ruba shi ne yake wa shuhud tawbati annada ma la ma fata wani ya fara da zakko ai ka da zaba guda uku ba so da hudu ne wanda ya daga cikin haƙƙin bayi yasa suna karanta da kai riyadu salihina je ka abin da gada ma bai zama maka sani ina ba ya zama ba su mun gane ne. idan ma man goman sa shi ke da ya gama قال حسبنا عثمان بن ابي شيبه Shine ai wanda kafirci ya shigar da shi wuta ba zai fita ba amma wanda aka shigar da shi wuta sanadiyar zalunci da ya yi da sabon Allah da ya yi amma ya mutu yana musulmi ya danganci gwargwadon zaluncin da ya yi da sabon Allah da ya yi shekara ɗaya zai a cikin wuta shekara ɗari ne shekara miliyan ne karshen al'amari za a fito da shi za a fito da su kowa gwargwadon saboda aljanna din nan ba za ka iya shigar ta ba kana dauke da dandanci na mutane sai an je an tsaftatar da kai an wanke ka wankewa shine za a saka shi wutan jahannama sati ɗaya zai yi wata ɗaya zai yi shekara ɗaya zai yi shekara dubu zai yi sai an gaba duk azaban da ake sha cikin ta sai ya sha Allah ya yi sa'an sai a fito da su a zo a saka su ma'ul haya a sa su ko wani ruwa a wanke su a wanke duk abubuwan da ya daga cutar jahannama saboda za su ga aljanna kan su zama mutane da dobe sai a wanke su da kaza kaza kaza kaza sa'an sai a rubuta a goshe su jahannami jahannami jahannami wannan ba kan kungiya bane daga baya yanzu ba da shi aka fara kungiya sai a saka su aljanna ana saka su aljanna duk wanda ya su. ya san wannan ya san wannan shi gogo ne shi gogo ne sai da wannan abin yana bakanta musu rai an ce kuma mun ce shi ka aljanna ba fakin sai Allah ya ne musu wannan sun sace yanzu iya suka zama yan aljanna na ainihi ba mu wata alama da zaba kansa musu duk abin da za ka yi kauce ma zalici ba shi قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قتل اهل الجنه الجنه واهل النار النار قيل يا اهل الجنه ثم ذكر ثم ذكر بمعنى حديث ابي معاويه غير انه قال فذلك قوله عز وجل ولم يقل ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ايضا واشار بيده الى الدنيا قال حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة ويدخل أهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول sai an shigar da yan aljanna aljanna ja'alana Allah minhum an shigar da yan wuta wuta a'adana Allah min dhalik sa'annan sai mai yakwaita shi yakwaita ya ahlal jannati la mauta wa ya ahlan nari la mauta kullun khalidun fima huwa fi kowa zai dawama a cikin a cikin abin da yake ciki yan aljanna da dawama yan wuta da dawama amma wutar kafirai kenan za a dawama a ciki amma wutar usatul mu'minina yana iya lokacin da zai zo ba komai ma a dukkan su an jere su قال حدثني هارون بن سعيد الايلي وهرمله بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ان اباه حدثه عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سار اهل الجنه الى الجنه وسار اهل النار الى النار أوتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم لوكتين الجنة أشكار مرنا يموتون أشكار بكتين قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن هارون بن سعد عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dirsul kafiri aw nabul kafiri hakorin kafiri ranar tashin alkiyama mithlu uhud ya kai girman dutse wa qila jindihi masiratu qaratin kaurin fata kuma kaurin fata tafiyar kwana قال حدثنا ابو قريب واحمد بن عمر الوكيلي قال حدثنا ابن زبير عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريره يرفعه قال ما بين منكبي الكافر في النار مسيره ثلاثه ايام للراكب المسرف yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tsakanin kafadar kafiri cikin wuta daga nan zuwa nan tafiyan kwana uku ne kan doki mai gudu ولم يذكر الوكيل في النار قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه قال حدثنا معبد بن خالد انه سمع حارث بن وهب انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم باهل الجنه قالوا بلى قال صلى الله عليه وسلم كل ضعيف متضعف متضعف ya ce mazala ce da ba ku labarin yan aljanna suka ce eh da ce wani raunan ne a kan raunana wannan ake nuna mafi karfi lau sama Allah la abar da yi rantsuwa da Allah cika masa rantsuwarsa saboda yana darajar da kuka wajen Allah kai ku ne san shi ba ثم قال ألا أخبركم بأهل النار نبقى لبارك يوتا قالوا بلى قال كل قتل يجيكم من سنن وخصومة أخر كاريا والذي سنن من سنن جاوة جواز أي الجموع المنوع jawar wanda ke yawan tara dukiya sa'annan kuma yana ruwa ya tara dukiya sa'annan baya ciyarwa ka tara dukiya mustaqbil mai girman kai ina ma na tara dukiya kuma mai rowa ka tara dukiya Allah ya baka dukiya amma kana ji makotan kana kwana yunwa kana ji da Nijar suna mutuwa ba wai kwana yi suna mutuwa gaskiya ana son za a yi aikin alheri a amma irin waɗannan abin da yake wajibi a bayyana a zakariya sarkin garo ya aika kaya ya aika abinci ya aika magunguna sarkin kaza gwamna kaza dan kasuwa kaza tsohon soja kaza ko da menene ko burodi zaka sai na dubu hamsin ko dubu ɗari ka aika ma'ana ka taimaka ba lallai ana son a yi shi ne bayyane saboda wanda ya manta ya tuna wanda ke kiwa ya tashi da karfi ya yi ana zaune a ga tirela ɗaya ta cika da abinci a rubuta shi kenan ma'ana taimako a rubayar sarkin karo a duk kotar tirela taimakon taimakon sarkin katsina taimakon sarkin kaza taimakon sarkin kaza nan ga wata tirela kuma taimakon tsohon soja kaza ko samun soja kaza gwamna kaza a sa da mutane ana kallo ana aikawa babu zancen reality wanda ya manta sai tuna wanda ke tuya sai ya tashi ya yi shi ke nan sai ga nan da nan an kai abinci a ciki an an dire bijan an je an tsirar da mutane da abinci da magunguna amma ka tara dukiya lokacin amfani da ya kai kuma bai amfani ba to bai amfani da dukiya ko za ka ji ma hisabi ranar lahira ana san za a aikin alkhairi a amma irin waɗannan ayyuka ana so a fito da shi fili shi ke nan ga gwamnan karo ya aika tirela guda kaza ga ɗan kasuwa kaza ya aika kaza ga ɗan kasuwa kaza ya aika kaza ga kungiyar kaza ta aika mota kaza magunguna waɗannan abinci wannan wake wannan shinkafa wannan masara magunguna sannan a ce sarki ga ya ya dauki nauyin likita guda goma su je su yi wata biyu ko uku da albashin su da ce su da shan su duk zai biya ga magunguna su je su taimaka wannan gwamna ya yi haka wannan sarki ya haka wannan hamshakin ɗan kasuwa ya yi haka to shi kenan Allah shi ma albarka duniya a lafiya amma a anya in an je lafiya za ta kowa Allah ya kiyaye قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله غير أنه قال ألا أدله قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارث بن حارثة ابن وهب بن الزاهية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف الرحم لو أصبح الله لا أبره ألا أخبرك بأهل النار كل جواد سليم أي دقيق النسب سليم دقيق النسب ينا cikin su ne ba asali bane a ciki متكبر mai girman kai sune da mota قال حدثني قال حدثني سهيل بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظر الله صلى الله عليه وسلم رب أشعر رب أشعر دعوة ولا تعيش يوم كبرى مدفوع من أول يسوع هو مدفوع إلى ما يجب ما يجب ما يجب ما يجب ما يجب ما يجب ما يجب sama Allah ila abar da sai razuwa sai Allah cika masa razuwa saboda yana da daraja wajen Allah ana hadda na Abu Bakar bin Abi Shayba wa Abu kana na Ibn Umayr an Hisham bin Urwa an Abihi an Abdullah bin sama kana ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فقال إذن بعث أشقاها لوكا تندا أشقى القوم يتاش يجيس بيها فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها أي ضرورة ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فصبها ولا يخاف إن بعث بها رجل عزيز عارم أي أي الشرير المفسد العارم هو الشرير المفسد mai sharri mafarraci mani'un fi rahatihi wanda yake ya isa a cikin jama'a ba wanda yake kusa da shi yana da in ana kare shi mithlu abi zam'a kamar abi zam'a a cikin yan jama'arsa kuma zakara misa'a ko haka fi inna sai manzo Allah ya ambaci mata ya musu wa'azi yace thumma qala ila ma yajlibu